ai malam muhammad ina mai tabbatar maka yanzu maganar da muke a tsaida abin da ke faruwa a umar musa adwa university a tsaida shi yanzu a sa shekara a ce an ja layi wallahi ana iya shekara goma zuwa sha biyar ba a gyara abin da aka bata ba ina gaya maka wannan daga nan katsina kamar yadda ka faɗa ba rikicin shugabanci ba ne ke faruwa a ita wannan makaranta tamu wani abu ne wanda dama muna tsammanin cewa shi ta gwamnati ko kuma shi mai girma gwamna yana da haƙƙi da zai sa mutane su bincika mashi jami'a shi bayan duk kowace shekara biyar so wannan yanayin bai kai shekara biyar din ba amma abin da ya jawo shi shine wasu zarge-zarge ne ke bisa kan shi mai girma shi chancellor na wannan jami'a wanda wani dan jarida ya rubuta daga baya kuma ita hukumar gudanarwa ta jami'ai wata kamkanunsu ta sa aka yi mata bincike inda a cikin binciken aka gano wasu abubuwa masu kamanceceniya da gaskiya su ba su kasa a gwiwa ba suka tura mu gwamna domin a san inda za a yi ma tuka hanci su cikin hukuncin allah shi kuma gwamna allah ya fahimtar da shi ya buɗa mashi kwakwalwar shi ya sanya su wannan visitation panel ɗin daga ganin yadda aka zaɓo su kasancewa dama ba wasa aka zo ba so sai da suka share wajen wata takwas suna aiki duk abin da ma ba a tunani sun bayyana shi sun hiddo shi a hili mu kanmu da ke cikin jami'a abin da ma ba mu san yana faruwa ba sai gashi kurukuru watakan duk abin da ma aka yi zargin abin ya linka haka wajen su goma wanda abin da ke da tada hankali a lokacin da duk da banga shi rahoton bana su amma dai takardar da ya karanta wurin a ba ma mai girma gwamna rahoton ta tada mana hankali matuka saboda ya zargi jami'ai da wani mummunan zargi cewa jami'a ce wadda babu wata hukuma ta gudanarwa da ke da tsabta da za ta iya gudanar da tahiyar da al'amarin jami'ai wata kan absence of moral authority so duk inda aka ce ana ba da digiri based on character a ne character come first sannan learning aka ce ba moral authority ai kaga babu ɗabi'a babu ɗabi'a mai kyau ga hukumar gudanarwa ko kuma ga masu gudanarwa ko kuma ga yanayin gudanarwa so ka kwata-kwata komi na iya faruwa kowa na iya yin komi a kowane lokaci ba tare da an mai komi ba kuma a gaskiya haka abin ke faruwa a yanzu maganar da ke faruwa a umar musa addu'a wanda bai nan ne ke bai san abin da ke faruwa amma ibtila'in da ke faruwa yanzu yana da yawa so gwamna cikin hukuncin allah da ya ansa bai daɗe bai kirkira kuma hukumar da za ta bashi shawara akan yadda za ta yi zai execute wannan abu wata kan white paper committee kuma shi kanshi da ganin mutanen da aka sa a white paper na sha faɗa cewa mutane ne mutanen kirki kuma abinda muke tsammanin su sun yi saboda mun tabbata ba su abin abinda na san ba sun abin abinda ya dace cikin lokacin da ya dace sun miƙa ma gwamna bayanin su su wanda wannan shi kan shi mai girma gwamna yanzu za a gabatar da wannan rahoton gaban majalisar da ta jihar katsina mm. wani kira ke gare ka ga shi gwamnan da kuma sauransu mambobin wannan majalisa a takaice to alhamdulillahi su dai shi dai mai girma gwamna ban san hikimar shi ba ta kai wannan rahoto a wannan kwamiti saboda shi constitution na wannan jami'a shi kadai a matsayin shi na gwamna shi ya ba dama na executing wannan white paper sai kuma wanda shi ya sa su taimaka mashi to kila cikin wisdom din shi ne na neman waɗanda za su taimaka mashi ya ce to bari ya kai shi a can su taimaka mashi wannan ba laifi ba ne muna da kyakkyawan tsamma zaton cewa zai yi abin da ya dace don diba da maganganun shi da ya wurin an san wannan rahoto a su kuma wannan kwamiti dama can muna da kyakkyawan zato a kansu saboda akwai mutane da dama a cikinsu wanda suna da alaka ta kai tsaye da wannan jami'ai wasunsu ma suna ɗaya daga cikin mutanen da suka ƙirƙiri wannan jami'ai so ka gaba za ka bari ban tunaninsu bari aikin da suka da tunaninsu da kwalwosu da emotional attach da suke tare da ita na wannan jami'a ya lalace na tabbata za su ba gwamna shawara cewa a yi abin da ya dace saboda muna da kyakkyawan zato a kansu so wannan shine shine kiranmu kuma shi kan shi mai girma gwamnan uh, all this while ba mu taɓa ganin gazawa a gwiwar shi ba a cikin harkar da ta shahi umar musa shi yasa ko da yaushe za ga muna kawai ci muna ɗauke kai a matsayin mu na na kungiya saboda mun san kokarin da yake yi wurin ganin cewa ya ceto wannan university daga halin da ta samu kanta to saboda haka diba da wannan ba mu san mu matsa mashi a kan bisa kokarin shi amma mun tabbata in allah ya yadda za a yi abin da ya dace don a ceto wannan jami'a daga wannan mummunan kwararo da ta fada wannan shine su membobin majalisar zartarwa ta jihar kuma to su kamar yadda na fara gaya maka cewa akwai mutane cikinsu in ka kalle su za ka raba su kamar kashi biyu ko kashi uku kashi na farko akwai mutanen da dattawa ne kuma suna da alaka da wannan jami'a kashi na biyu za ka ga cewa akwai mutane eh ba su da alaka ta kai tsaye da jami'a kila ba su daga cikin mambobin da suka kirkiri jami'a ko kuma ba su taɓa yin aiki a jami'a ba ko wani al'amari da ya shafi jami'an na kai tsaye su amma saboda progressive mind ne watakan suna da buɗaɗɗen zuciya kuma abin da suke so su yi a yi a ci da jihar katsina gaba to na tabbata su ma za su kalli abin da idan basira sannan kashi na uku kana iya samun 'yan ba mu watakan ba 'yan ba romu ba don abin bai shahe su ba a'a kila hidimarsu ta hana su su fahimci da abin da ake yi amma in dai ha za a tattauna a shi wannan rahoto a cikin wannan majalisa na tabbata hankalinsa zai dawo za su fahimci da inda aka nufa kuma na tabbata za su ba mai girma gwamna goyon bayan a yi abin da ya dace su wannan shi illar wannan yanayi wanda kwamiti na farko da gwamna ya kafa wato visitation panel suka gano idan har ya zama da cewa ba a doke kara ba ko kuma aka tsawata sosai ba in aka bar wani yanayi ya tafi ai malam muhammad ina mai tabbatar maka yanzu maganar da muke a tsaida abin da ke faruwa a umar musa har adwa university a tsaida shi yanzu a sa mashi kara a ce an ja layi wallahi ana iya shekara goma zuwa sha biyar ba a gyara abin da aka bata ba ina gaya maka wannan a wani lokaci a cikin wannan dan lokacin na shekara biyu da dan wani abu ana iya shekara goma sha biyar saboda jami'a ce wadda bata da bashi wani ya zo ya tsandima jami'an nan cikin mummunan bashi jami'a ce wadda ba san kai tsaye bambancin inda ka hito ba daga katsina ko kabila ko kai dan katsina ne ba dan katsina ba ne ya zo ya sa wannan a cikin an zo an sa wannan fitinai a cikin zukatan mutane wadda wannan jami'a ce wadda ba mu san alaka ta kai tsaye tsakanin malami da ɗalibi ɗaliba ba an zo an sa wani abu mai kama da haka a cikin wannan al'amari so wannan kenan personal da lalacewa ɗabi'a da aka samu jami'an nan abu na biyu duk wani manyan malamanmu professors da senior lecturers manya-manya duka an yi demoralizer su saboda wannan gwamnati an karya masu gwiwa wannan gwamnati ta maida su titi ba su da amfani so shugabancin jami'a ya maida su ba su da amfani ba a tuntuɓa su wurin yin wani al'amari na jami'a ya ɗauko wasu mutane wanda ba su fahimci da yadda jami'a take ba an sa su su ne ke mulka wa'annan professors kaga aikin ya fitar su sannan mu intermediary kada 'yan tsaka tsaki malamanmu 'yan tsaka tsaki su kuma an tsorata su saboda victimization na promotion yanzu maganar da nike maka yanzu maganar da nike maka yau wata tara shekara daya akwai wanda ya bada daga senior lecturer za ya tafi associate professor ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba sun ba da takaddunsu a kai masu assessment har yanzu ba a kai ba shekara ɗaya to kaga duk wanda zai ke tahiya wannan an yi demoralizing nashi shi ko ba abin da ke faruwa ta yaya za ka yi aiki a cikin wannan yanayin kasancen kanufa akwai wanda na sani memba na ne sai da ya shekara biyu da wani abu kafin promotion din shi kuma wani an da wannan administration din a baya ba mu taɓa samun wannan ba so kaga kahin a maida a gyara wannan demoralization din da aka sa ma mutane allah yawa da ita sannan ga al'amari su na ƙasa ƙasan ka an kwashi ma'aikata da yawa wa'anda ba su cancanta ba ta yaya za ka ɗauki mutum ɗan shekara 42 ka ba shi graduate assistant a university shekara 42 ka ɗauke shi graduate assistant ta ina ake wannan abin taimakon university kai ko kashe kai so kaga irin wannan abubuwan kahin a maido su ma a gyara a koma ba layi wallahi ana iya shekara goma in ba a samu wani mai karhin gwiwa ba kuma ya samu support na gwamnati